Masu sauraronmu da wannan maraicen 26 ga watan Oktobar shekarar 2017. Assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Yau gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A yamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma a sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mata rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM. A kuma su kasan Ghana kuma kuna iya jin mu ta Alpha Radio sai kuma ta intanet a VOA Hausa. Masu gabatarwa. Safinatu Sada Sodengi, Hafsat Maina Muhammad. Da ni Maryam Bashir Bugaje. A yau 26 ga watan Oktobar shekarar 2017, watan Oktoba kowace shekara wata ne da aka keɓe domin jan hankalin duniya kan cutar sankaran mama ko breast cancer a turanci da ta zamo annoba ga mata inda take karuwa musamman a kasashe masu tasowa inda ba a gano cutar da wuri ko kuma ana mata wata fahimta daban <laughs> mutum yadda yake kuma yawanci anan ɗin ana yi suna macewa ana yi kuma ana yanke nonon sai a mutu Domin ƙarin haske da ƙarin fahimta kan wannan cutar sankaran mama, za mu tattauna da wata baiwar Allah da ta yi shekaru tana fama da ita. Za kuma mu ji daga Dr. Sani Labaran daga asibitin kula da cututtuka a jihar Sokoto don fayyace mana zare da abawa game da ita wannan cutar. har da ɗan iya shi ma zai tofa albarkacin bakinsa da kuma amsoshin tambayar ku da muka yi muku a shafinmu shafinku na facebook da twitter sai ku kasance da shirin yau da gobe domin jin yadda za a tunkari wannan cutar sankarar mama. To bari mu fara da jin yadda Isa Lawal Ikara ya yi da ɗan iya. yau zaune na iske ɗan iya kan wata shimfiɗa a ƙasa da alamu dai abin da ya fito fili shine wani abu na damunsa na ce ɗan iya lafiya ko na ganka kamar wani mai ciwon gambasa ya ce kai dai bari kawai gani na yi mu a ƙasashenmu na afirka mun kasa game da magance cututtukan da ke yaduwa a ƙasashenmu sasa-sasa dubi dai cutar dajin nan da turawa ke kira kansa an ce mutane dubu ɗari hudu da hamsin takan kashe duk shekara a afirka abu kamar wasa ko da yake ma hukumar kula da lafiya ta duniya ta ce nan zuwa shekarar dubu biyu da talatin rayuwar mutane miliyan guda cutar za ta rinka lasa wannan kuma ma wai banda adadin mutanen da ita wannan cuta ta daji kan na ƙasa gashi kuma abin da ya bayyana na zahiri ga dukkanin bayanai shine cutar nan ta fi yin barna a yankinmu na afirka afirka fiye da kasashen da suka bunƙasa na ce gaskiya ɗan iya kazo da babbar magana don fa cutar daji ko kansa na mamayar maka barna saboda babu likitoci kuma ba kayan da za a duba masu wannan cuta a auna kaga dai najeriya da ke da mutane kusan miliyan biyu likitoci arba'in ne kawai masana wannan cutar da kan iya aiki kowace rana kuma a bara ma an ce an gaza ganin na'urar nan wanda idan cutar dajin ta matsa matuƙa akan iya yin amfani da ita a ƙona. Wasu rahotanni kuma suka ce akwai na'urar amma fa saboda ta tsufa babu wani abu da za ta yi har a amfana. Shi yasa ma lamarin cutar daji a ƙasashenmu na Afirka ke ta faman munana. kuma an ce cutar ma ga mata ta fi yin barazana musamman saboda yaduwar cutar daji ta nono da tafi damun mata ga kuma mugun tsadar maganin da ba a ko magana ko da dai an ce wasu kamfanonin da ke sarrafa maganin da kungiyoyi na kokarin ganin sun karya farashin don masu fama da wannan cuta su yi murna dan iya ce cutar dajin nan fa na lura tana ƙara samun ƙarfi saboda wasu mutane a Afirka kan nace cewa asiri ne kawai ko kuma tsafi. Sannan idan sakacin ya yi nisa cutar ta yi zafi, sai ka ga an tattagi mai fama da ita wannan cuta ta daji zuwa gurin bokan da zai ba da wani shafi. Har ma ka ga yana ta faman kame-kame yana faɗin wai an nufe shi ne da mugun nufi. Kenan idan ma har ana so wannan cuta ta tafi, sai fa an guje wa irin waɗannan bokaye masu ɗaukan cutar su labta wa wasu laifi, ta yadda idan an ga wata alama ta cutar daji ko kansa to maza sai a garza ya gurin likita ya bukwakwafi, su kuma ƙungiyoyi da attajirai hama da kamfanonin da ke wannan magani ya zama wajibi su kawo tallafi. Domin wannan ne kawai zai taimaka wajen karya kadarin wannan cuta ko kuma aƙalla dai a rage mata ƙarfi. madalla. Mm. Allah mana magani daga wannan muguwar cutar da ke ta bai ko ina abin tsoro ne kamar yanzu abin da dan iyaye ce wai mutane dubu ɗari hudu ko wai ce ko dubu ɗari da hamsin ɗari hudu da hamsin kowace shekara eh, kowace shekara to kuma ki sani kuma yawanci dama wannan cutar ana so a gano ta tun da wuri shi dole da zai taimaka wajen magance ta amma sai ki ga mutanen da dama kuma sai a tar zuwa gurin neman maganin gargajiya ba a so a je asibiti mm. eh, shi yasa ya zama za mu ji ma ah, eh, tambayar mu kuma ma da muka musu a shafukan na facebook da twitter mm. Mm. to uh, kin san akwai um, wata da nasar Eh. Oh, Oto, eh haka ne fa. Bari mu je tambayar eh, su. Uh, ga a uh, Facebook da Twitter mun muku tambayar uh, cewa shin me yasa wasu ke amfani da maganin gargajiya wajen jinyar cutar daji. Sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce, Eto, eh wasu na cewa wai maganin gargajiyar yana kashe cutar ta daji ne gaba daya a yayin da shi kuma maganin asibiti ke kwantar da ita. To a gaskiya a wannan lamari akwai bukatar gwamnati da hukumomin lafiya su fito su dinga wayarwa al'umma da kai kan yadda haƙiƙanin lamarin yake. Abdulaziz Adamu Fira ya ce yau da gobe cutar daji cuta ce mai wuyar sha'ani da rikitarwa shi ya sa mutane suke raba hannu wajen samo maganinta ta hanyar maganin gargajiya. Sai Umar Tijjani Yusufari ya ce tabbas duk wani marar lafiya idan aka ce mashi ga magani to ba zai wata-wata ba zai amfani da shi ba tare da bincike ba kuma ai wasu magungunan gargajiyar ma suna da tushe da makama. Musa Hadarin Asuba da Magaram ya ce Salam VOA Hausa amfani da maganin gargajiya yana samuwa ne daga mutanen karkara ko mu nan da magarin akwai waɗanda suna amfani da maganin gargajiya. Sai Abdulkadir Usman Muhammad Fari ya ce salam yau da gobe ina muku fatan alheri Ni dai a ra'ayina mutane suna amfani da magungunan gargajiya ne saboda maganin baturi baya yi wa cutar komai. Wannan dalilin ne yasa mafi akasarin mutane suke amfani da maganin gargajiya. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cutar daji amen. Aliyu dan Hausa Gwammaja ya ce yau da gobe abin da yasa mutane suke yin maganin gargajiya wajen magance cutar daji shine da yawa mutane na cewa ciwon daji baya jin maganin asibiti. ko an yi baya warkewa sai dai ciwon ya karu ko kuwa ya yi sanadiyar mutuwar mutum. Sai Isiyaku Muhammad Soker ya ce yanzu a Najeriya da zaran ka je asibiti to ka zama injin buga kuɗi wato ATM da sun ganka har wani lashe baki suke yi kamar mayu. shi yasa jama'a suka a da maganin gargajiya. To Allah ya kyauta. <laughs> Ahmad Political Thinker ya ce na farko akwai matsalar yarda da al'ada. Mutumin Afirka za ka ga al'adar shi ta tanadar mai komai har da magani kuma ya yarda da al'adar nan. Sannan akwai talauci. Magungunan daji na zamani suna da tsada ba kowa ke iya siyan sa ba. Sai Nasir Kainuwa Hadeji Albani ya ce Hausawa sun ce idan dama ta kiya sai a koma hagu. Idan cuta ta ki jin magani kawai a koma maganin gargajiya wani lokacin ma wasu likitocin ke ba da shawara a gwada maganin gargajiyar. Shi ko Nura Bello Gwaram ya ce, hakika wasu mutanen na neman maganin gargajiya ne na daji ba don komai ba sai don ɗan karen tsadan maganin na bature da fatan gwamnatoci da ƙungiyoyi za su ƙara ƙaimin samar da maganin a asibitocin karkara domin kawo sauƙi ga masu fama da cutar amin. Sai hannun Bilyaminu ta ce magungunan cutar daji suna da tsada ga tsawaitar lokacin amfani. sannan babu yalwar cibiyoyin kula da cuta a najeriya wani lokaci a gano cutar ma aiki ne sai a yi ta faman yin cuta daban magani daban sabanin magungunan gargajiya da ke da arha da sauƙin samu duk da ba su da ma'aunin waraka ko karuwar tsananin ciwo. Maganin gargajiya shi ya fi shahara wajen samun nasarar magance tsoffin cututtuka a nawa fahimtar shi ne dalili. Sai balan gwaruwa ya rano ya ce yau da gobe na gargajiya ya fi inganci domin ni da wani kurji ya fito min aka ce daji ne na yi allura san bai yi ba sai da na sa na gargajiya. Husaini Abba Damban ya ce ba komai ke sa mutane rungumar maganin gargajiya a cutar daji ba maimakon maimakon yin maganin asibiti illa wai idan har aka yi allura ga mai dauke da wannan cutar ta daji to yana iya mutuwa a ɗan ƙaramin lokaci. Sai Abdulkadir Wai Kantamari ya ce salam yau da gobe ni ina ganin kamar rashin sanin cutar ne yasa aka rasa sanin me yake kawo ta. ya kuma ake maganinta don a nan abin da muka ɗauka wata cuta ce da zarar an yi amfani da wani maganin asibiti ba za a warke ba ma. At Mahmud Kaura Owan ya ce waɗansu mutane sun riga sun yi imani da cewa ciwon daji ya fi buƙatar maganin gargajiya fiye da na asibiti waɗansu kuma ba su da kuɗin saye ne. At M Junior Giyawa ya ce a wasu yankunan talauci ne da rashin ilimin yin amfani da maganin asibiti shine ke sanya wasu amfani da maganin gargajiya. Atsala Muhammad Wan ya ce yau da gobe cutar daji ai ba na asibiti ba ne. a kasari maganin gargajiya ne ke warkar da ita misali tofi da shan rubutu da malami ya wanke ya baka sai adbafa haruna ya ce a kwanan nan akwai wata 'yar abokinmu da allah ya mata rasuwa saboda wannan cuta a nan bajoga kuma maganin gargajiya ake mulkawa a wajen. At Imam underscore Uba ya ce salam yau da gobe dalili shine maganin gargajiya ya fi aiki a cutar daji saboda magungunan asibiti suna da wasu illoli. Sai da ƙarshe at Musa Hadiru Asuba ya ce salam yau da gobe sunan shirin naku ya yi gaskiya. Mu ma a nan birnin da magaram akwai mutane da in ba maganin gargajiya ba to ba sa shan magani. To Allah ya sawaƙe. Amin. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To, ah, bari mu je tattaunawar da na yi da wata baiwar Allah da Allah ya jarabce ta da cutar sankarar mama kuma ta yi shekaru tana jinya. A yaushe kika gane kin kamu da wannan cutar? Shekara shida kenan. Ya ya faro miki ne? An kurji ne haka a jikin nono na haka na gani. Eh. Shi ne sai da dai yana nan yana kumbure haka yana kumbure haka to ina shan maganin sai ya fashe. Mm. Daga nan ne shi kenan duk maganin da na zuwa sai ya zama ba a yayi. kuma an ya fara a sai ya dawo haka dai ake ta har yanzu ke baki taba tunanin sankaran mama gari yake ba ko kin za kin zaton wani abu ne daban ni ban sani ba tunda tunda ya fashe ne na gane cewa ina da shi din to a lokacin kin je asibiti na je asibiti ba gaskiya me yasa ne wai wai an ce wai in ka je ka je asibiti wai yankewa za a yi ke kuma tsoro kike ji ka yanke <laughs> ito ka mutum yadda yake To wani magani kike sha kenan? Na gargajiya. Kuma ya miki aiki? Eh to yana yi tun da wani lokaci kamar ya warke amma sai daga kuma ya dawo. To kuma duk da haka shi ma tun lokacin ma baki tunanin ki je asibiti ba. Akin jiya da nake miki yadda aka bani tsoro da asibitin. Kuma yawanci anan din ana yi suna macewa. Ana yi kuma ana yanke nonon sai a mutu. Akwai wata da kika sani da hakan ya faru da ita? Yawa kuwa. Wasu ma sun kamu da ciwo sanani hmm. wata shida sun mutu. Wata shekara. Wata ga nan dai. Ki Allah sauke. To yanzu shi wannan maganin gargajiya yana da arha? Eh to yana da tsada kan amma dai ya danganta ga dai yadda halinka yake in ga gani. Kamar nawa kike kashewa? Eh, to duk zuwan da nake yi in dai na samu sabon mai magani. Mm. To akalla ina ana ba da talatin akwai ma inda aka taɓa ba da hamsin ma ina sha wajen wata uku. Eh Akwai kuma wanda na bada ashirin. Mm. Akwai kuma wanda na bada sha biyar. Ga su na dai ba iyaka cikin watan shekarar nan shida haka nake fama. Allah sarki. To yanzu wa ke ɗaukan nauyin wannan magungunan nan da kike ta sha? Wallahi wani lokaci sai dai roƙa. Wasu kuma dangi na suna yi, mijina na yi, kowa ya gaji. Allah sarki. Wani lokaci ma sai dai in tambayi wani ya bani in aika in ce a samu mu. Ko ko masallaci wallahi da haka ake yi a yanzu haka kin samu sauki eh, a yanzu suka ne da sauki sauki kam da na samu wani mai magani yanzu Inda yanzu dai ina cin abinci ina bacci ai da ba bacci ba cin abincin ai wai ya zama miki kamar gyambo ne eh ya zama gyambo ne amma dai yanzu kan da yarda Allah dai da sauki sauki dai nake gani bisa gada. to ya riga ya cinye nono ya tsayan ya zama dan karami Allah sarki ramin da ya yi ramin da ya yi ya dinga cin nonon ya dinga cin nonon to daga baya yanzu da na samu wannan maganin ina jin sauƙin shi ina bacci ina cin abinci mm. amma nonon gudan ya zama ɗan ƙarami haka na gaya miki wallahi a wadda za ta kamu da wata shida ma ta mutu amma ni na wata shekara shida ne yanzu to daga ƙarshe wani jan hankali za ki yi wa mata ito eh in dai sun ɗan ji kurji din da tun da farko duk mm. kafin a yi nisa mm. a nufi asibitin ba gaskiya ba eh. ni ma da farko ai rashin ganewa ne ya sa har ma ya dinga kumburi ya dinga kumburi kuma abin ni da farko ma kamar daga daga wuya ne ya same ni ma zan ce dan dai na yi wani irin zazzabi to shi ne wannan zazzabin sai na ji kamar wani dan kwaro haka dan eh. dan kurji haka karami eh. to wannan kurji shine sai ya dinga sankowa ya dinga saukowa to daga nan dai ya dawo wuyana to daga ya wuyan na haka mm. sai na ta shan magani na shi man magani sai ya mun sauki to ni dai a zato na zan ce da shi ne ya sauko ka nono na Allah ubangiji ya baki lafiya mun gode amin ya Allah kira rayuwa talenta ake yi wallahi kam wallahi kam Allah ba mu lafiya Allah amma kamar yadda wannan baiwa Allah ke faɗin cewa ta ji kurji eh. ba yanzu an ce kamar daga shekaru da kai shekarun da daga lokacin ne ya kamata in ka kai shekarun ka dinga zuwa kana yi ba sai ka ji wani eh. abu kana gwaji kana jin ai wannan cutar sankarar mamani tana kama mata sosai yanzu tun balle kuma a nahiyar mu ta Afirka mm. kin ga kasu kamar sunan Amurka yawanci zaki gani in an gano cutar da wuri dama ita maganin cutar da a gano ta da wuri in aka gano ta da wuri zaki gani suna da cikin kashi casa'in cikin ɗari za su rayu amma muku Najeriya da kasashen Afirka nan abu ya kai inda ya kai tukunan. To Allah ya sa ma wanda ke saurara mu idan suka ji za su gaya ma wasu cewa da kwai lokaci kamar shekara talatin ne na taɓa ban da ya mm. tabbata ba amma kamar shekara talatin ne da ka kai wannan shekarun ka dinga yawan zuwa asibiti kana bincike ba ma na mama ba kawai mm. duka. Yanzu dai za mu ma ji da shi mm. likita mu ji yaya abin yake. Shekarun eh. To yanzu muna tare da ƙwararren likita Dr. Sani Labaran. jami'i mai kula da asibitin cututtuka a jihar sokoto salamu alaikum salamu alaikum salam barka da dawowa <laughs> <laughs> barka da warhaka yawo barka da warhaka likita mm, mu ga nan tare da safina da hafsatu dukan mu nan to ka je likita abin da muka faro dama makon ma da ta gabata mun ma fara magana cutar dajin nan ka kai ka ce mana ma in aka gano dai wannan cutar da wuri shine ya kamata shine zai za a fi samun saukin magance ta to da farko wace shimfiɗa za ka mana game da wannan cutar sankarar mama sanin kowa ne ta sankarar mama kamar da muka ce cuta ce ta wadda ke shafuwan mata da ƙarfi har dai maza su kan dan same ta amma dai mata suka fi har maza a tafi shahuwa hmm? eh ai maza ma suna samu suna samu to amma dai da wuya a in ka rike sun na ganin na ga biyu a rayuwata da hmm. namiji ba ma taɓa ji ba ni sai likita eh, to <laughs> hmm. eh, eh. <laughs> to idan dai mace ta kamu da wannan cuta ne alamun da za ta fara gani ne a za ta muryawa ne za ta je wani kulu a cikin nononta ko kuma wasu ruwa suna zuba masu haɗe da jini ko kuma za ta ga fatan da ke kan maman ta haɗu da naman da ke kasa ta yi ƙarfi so wannan shi ne dai alamun wanda zai nuna cewa ya kamata in yi mace ta ga wannan to ta nemi a shawarar likita ta nemi ta je asibiti da sauri domin a duba likita kaji wadda muka zanta da ita ta ce likita eh kaji wadda muka zanta da ita ta ce ita wai kamar ji eh, ita gani wadda muka zanta da ita ta bada labarin yadda ta yi ta fama da wannan ita cutar sankarar mama ta ce kamar ita kamar fara mata yi ta ji kamar wani kari eh. da a wuyanta kamar shine ya gangaro zuwa nonanta me za ka ce mana game da wannan Mm. Eh, to wannan dai kawai dai game da abin ta fara gani kenan mm. ah, amma a ainihin ah, alamun ita sankaran mama a nono take fita oh. a nono ake ganin ta amma mai yiwa ne ta samu wannan abin da ta samu a waya wanda a yi gaba wannan ne bai da alaka da shi amma dai kuma ita ta dora wannan abin da shi sun gane ko to eh, Eh, amma ainihi dai ita cutar mama eh, sankarar mama a nama mata fita. To likita ina da samun wannan alamun. Eh. Ina da tambaya. mafi akasarin masu cutan sankaran mama za ka ga cewa suna nufar maganin gargajiya suna mata wata fahimta ta eh, daban eh maimako su je asibiti a bincike su a duba su a musu magani yawancin sukan ce maganin kemo din ko ya ake kiran shi yana da tsada ba za su iya wannan ba mm. ya kake ganin za a iya sauƙaƙa irin wannan al'amarin da kuma jawo kan hankalin mata da su je asibiti gaskiya dai ba na cewa wai yana da ba ba dalili bane na cewa ba za ka je asibiti saboda kowa sun sankara mm. gaskiya ba ta da wani magani in ba na gargajiya ba ya mata ba wani maganin gargajiya da zai mata amfani da shi wanda zai yi. To ya ake likita ya ake gwajin mm. eh, idan ta samu in mutum ya je asibiti ya ake gwajin shi ita wannan cutar. Yawwa idan mutum ya je asibiti na daidai za ta fara faɗa abu da take ji a mamanta rayuwa ta ga wani ƙololu ciki ko ta ga wani fatan ya canza ko ta ga wani ruwa yana zuba to shi likita zai auna idan ya auna zai taɓa wurin zai duba ya tabbatar cewa lallai akwai wannan abu a ciki idan kuma din ma sannan kuma akwai binciken da ake yi irin su ultrasound wannan scanning da ake ultrasound yana nuna wasu abubuwa da ba cikin abin nan ba ana yin x-ray da mm. mammography ta duba kuma ana iya kano abin ana kuma irin su mri dukkan su waɗansu na bincike ne sannan ana duba wannan bulur na a yi abin da ake biopsy wato a je a auna shi a dakin bincike a ganin cewa shi lalle an yi wannan cutar ita ce kansa ce ko ba kankara ce ko kuma ba ita ba ce to duka waɗannan zai taimaka ma likita ya tabbatar da cewa lalle ita ce sannan za a tabbatar cewa za a yi abin da ake ce staging wato mm. a gano cewa har ina ta kai ga jiki a jikin na da shi tana nan cikin nan wurin da ta fita din tana nan wurin bata je ko ina don kin san matsalar sankara ita idan ta fito ga wuri to ita fatan ta wuce wurin ta wuce wannan wurin ta kai inda duk ba a yi tsammanin za ta kai ba wato yana yana iya fara daga wani kuma sai wuri ya tafi wani wuri daban eh ya fada wani wuri ai sankara ma za ka ita sami ta kai ga huhu to kai ga hanta duka za ta iya kaiwa in an bar ta haka na ba a kula ba Oh. so idan dai likita ya gano zai sannan sai tabbatar da cewa ga abin da ya kamata yau wannan mata din akwai magunguna eh, hanyoyin da ake kula da ita akwai na tiyata da za a mm. cire wannan kururin ko kuma a cire maman gaba da ta dan fara nisa ko kuma a haɗa mata da magani da amina simara da tarafi da kuma chemotherapy wanda ake ba da magunguna masu kashe wannan cututtuka a sel na ita sankara din sannan dai za a kula da ita da kamata magana na matar ta cewa rashin kuɗi ko shi gaskiya yana ganin mu dai gare mu nan ana taimaka ma masu irin wannan matsalar mm. wanda ba su da karfi akwai yan NGOs akwai gwamnati akwai kuma masu kula masu suna biyo asibiti suna duba suna tambaya irin masu waɗannan matsalolin akwai kuma abin da ke zakat endowment a nan sokoto suna kulawa da irin waɗannan masu irin cututtuka din waɗanda ba su da karfin a ɗaukar nauyin kansu a yi musu magani. Ila ya danganta da inda mutum yake, garin da mutum yake taimakon. Eh likita. Eh. Kafin mu zo ga wata tambaya kuma bari in yi wannan. Na ce kafin mu zo ga wata tambaya bari in fara yin wannan. da kai wadda na sani wadda ita ma an gane da wuri gaskiya kusan shekara takwas kenan ita an ma yanke maman amma kuma ta gama su kimo din nan ta yi waye yanzu har ya kai ma kawai magani take sha kuma alhamdulillah sai dai abin da ba a rasa ba dai amma za a ci tana da lafiya amma da kwai mutanen da na sani wanda su sun yarda da cewa ita cutar daji ma gaba ɗayanta ba ta mama ba kamar da an sai ka gama ma shan magani ka gama komai an ce maka likita ya ce maka aika warke sannan sai ka mutu to wani um, abu zaka ce ma irin masu wannan tunanin wani irin waye musu da kai ka yi masu irin wannan tunanin cewa a ita wannan cutar kawai ba ta ma da magani don da kai masu sauraron mu ma da suka ce haka wannan abun duka da ya tance fadak eh, na gane faɗakarwa. Mm, a mm. faɗa ma jama'a waye da musu kansu hanyar health education mutane su san dai da cewa akwai wani babu da mutane muke doka idan an ce wannan cutar daji ce to kawai abin da muka doka sai ka ji an ce wai ba ta asibiti ba magani ba ta da maganin asibiti wanda ba gaskiya ba ne shi yake muke son mutane su zai daukan cewa da sun ga cuta irin ta sankara ko olsa ko narkasci a ba ba maganin ta asibiti asibiti ba ce ba gaskiya ba ne ba ciwon da insha Allah ba maganin shi asibiti hmm. saboda haka jama'a su zo asibiti eh, a wajen kwararru su auna su su daina tsayawa can wajen suna shan wannan maganin da wannan jiko da wannan sai cuta ta yi nisa yanda yake ko sun zo asibiti a lokacin kamar ita sankaran mamadin nan idan ta yi nisa ta wuce inda nono yake ta shiga ta shiga huhun mutum ko ta shiga wajen anta ko ta shiga wani jiki wasu sassa na jikin mutum to ko an cire nono da lokacin ba za ta warke ba saboda ta riga ta wuce wannan wurin mm. likita um, saboda haka dole ne a zauri eh na mm. ce ita wannan cutar eh, sankarar mama me ke kawo ta ana kuma gadon ta eh ana gado kwarai ɗaya daga cikin wato cutar kankara da gaba ɗaya ba za ka ci da abin da ke kawo ta ba ko ba gaskiya ba amma akwai abubuwan da ke hal ke sa mutum kusanta ko kuma abin da ake ce ma risk factor mm. wanda ke iya sa mutum ya a ce ya sami waɗannan cuta waɗannan abin da kamar ita kankara mama in ana tsaye ana iya gadon da akwai wannan abin nan genesis daga wannan kaka zuwa iya ko kuma daga uba zuwa eh, uwa zuwa iya sauransu duk wannan yana yiwa to likita daga kin da shekaru likita daga wani shekaru ne da so waɗanda suka ɗan shekaru sai alba zuwa ƙananan yara mm. eh, kamar kuma waɗanda suke irin shan sigari shan giya da yawa to duka su an haɗanta su da wannan irin cuta ne akwai abin da kuma carcinogen kamar chemicals kamar exposure to hormone eh wadansu hormones haka duka irin waɗannan ana cewa suna iya a kusantar da mutum da kamuwa da irin wannan cuta din. to likita ina da wani tambaya kuma shin magungunan birth control ya ake ce mishi ne ku taya na jama'a eh, <laughs> yawa yawa magungunan da ake mm. amfani da shi mm. na tsarin iyali wasu kan ce wai wannan maganin yana da alaka ko ga wannan cutar sankaran maman gaskiya ne to eh lalle akwai akwai wani binciken da aka yi wanda nuna estrogen wanda yake cikin abin nan yana da yana iya eh, kusantar da mutum da kamuwa da wannan wannan kuma shi kakan inda yana cikin fis na oral abin nan da ake sha to amma dai ba za a ce wai yi shi ne ba saboda kin gaye akwai abubuwan da yawa da aka ce suna jawo ta wadanda kuma ba za a iya tantance a ce abu ɗaya ba ne to amma dai an nuna cewa yana yana da wannan alaka din to likita <clears throat> wanne ne takamaiman shekarun da ya kamata mace ta fara zuwa asibiti don bincika kanta akan wannan a dinga gwada ta ba wai don tana tunanin tana da shi ba ta dinga zuwa dai ana eh to a to ya abin da ya kamata sai san dai daga balaga mace ta fara nono mm. ta fara fitowa mm. to kamar da aka ce wannan ciwo yana iya kama kowa amma ya fi kamuwa ga waɗanda suka ɗan shekaru suka yi sama daga arba'in da biyar hamsin zuwa sama. Hmm. amma hmm. a kowane lokaci ana so idan mace a lokaci lokaci ita da kanta ta duba kanta da kanta a cikin wurin wanka hmm. ta daga hannayenta ta taba nonin ta raba shi kashi hudu gefe ta taba nan da inda ta ga abin da ba ta saba da shi ba ba ta tabbatar da shi ba ta garzaya asibiti mm, lokaci ba sai eh, ba ba <laughs> likita kondola sai sai mun sake dawowa mu ci gaba da inda muka tsaya gaskiya eh mun gode sosai mm. to kun ji kam da Allah dai ya sa ya kara mana lafiya amin amin mm. Allah ka tsare mana lafiyar mu amin masu sauraron mu za su ta tunanin cewa ina Facebook live ya tafi mun ta dauki a ah, hutu ne saboda wasu dalilai amma insha Allah za mu sake dawowa yanzu a madadin Safinatu dai Dangi da Hafsat Maina Muhammad da Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke muku sallama daga nan birnin Washington DC sai mu kuma haɗu gobe insha Allah. Mun gode. Rayuwa ba